Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta zumuncin mu TV. A yau wannan tasha ta za mai albarka ta zumuncin mu TV zata kawo muku ci gaba da abun mamaki da yake ci gaba da faruwa. Wato ‘yan uwa magana ta gaskiya taɓa bayan Allah na gari musamman waliyai wallahi ba wasa ba ne, duk wanda ya ce burinsa ya dinga taɓa bayan Allah na gari. wallahi yana cikin hatsari kuma da sannu Allah sai ya kunyata shi. Za mu kawo muku yacca a ƙoƙarin da Dr. Idris Abdulaziz yake wannan babban wahabiyan malamin ɗan Izala yake yi na sai ya dinga ciwa Sheikh Ɗahir Usman Bauchi mutunci. To za mu ga yacca Karamar Sheikh Dawiru Usman Bauchi take ci gaba da kama shi inda abokinsa ɗan uwansa Bawahabiye Basalafe abokinsa yake ci gaba da yi masa tsirara da nuna jahilcinsa a fili. Wannan fa wannan fa wanda yake ci gaba da nuna jahilcin nasa a fili fa ba fa ɗan ɗariƙa ba ne bari a ce almajirin Sheikh Dawiru Bauchi ne, ɗan uwansa ne abokinsa Bawahabiye. amma za ku ga yacce yake ci gaba da nuna duniya jahilcinsa. A fili in Allah ya yarda yanzu abin zai ba ku mamaki. A baya halka ta farko ya yi an gani to za ku ga a na biyun nan abin da ya nuna a na biyun nan ya fi na baya muni a kansa. insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu sa muku bidiyon ku je. Kada a manta da Allah wanda yake sabon zuwa wannan channel ɗin namu na zumuncin mu TV ne dan daure dan na mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa sannan kuma a danna mana like sannan a share dan al'umma su ji su ji. yacca abubuwa suke faruwa. A daidai wannan lokacin fa da yake ƙoƙarin in ya hau mambari sai ya taɓa Sheikh Ɗahir Usman Bauchi to ga shi nan abokinsa ne yake fitowa yake warware shi yake ƙara nuna jahilcinsa. Bara mu bar ku da shi a yi sauraro da kallo lafiya. Sa'idu mai kwano ka ce demokuraɗiyya mushrikanci ne kafurci ne zalunci ne mun yadda ku je haka to amma me yasa shugabannin da aka zaɓe su a tsari na kafurci a tsari na mushrikanci a tsari na zalunci kuma kake ci a musu biyayya irin na kalifofin da aka zabe su a tsarin musulunci me yasa shine tambaya zuwa ga sa'idu mai kwano me yasa ka ba mu amsa الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 'yan uwa musulmi wannan shine kashi na biyu don mai da martani kan wannan bawan Allah da ake kira da suna Idris Abdulaziz daga jihar Bauchi wanda ya fito yana huɗuba da sunan raddi ga Malam Sa'idu mai kwano. Don Allah yadda za mu ƙarasa yi masa martani kan maganganunsa. za mu ƙarasa yi masa martani kan maganganun da ya yi a kashi na farko mun ba shi amsa kan wannan magana da ya faɗa idan ba mu manta ba mun ba shi amsa cewa wannan magana da yake faɗa tana daga cikin manya-manyan ginshiƙan aƙida ta mutanen da ake kira da suna al-ikhwanul muflisin ko kuma as Wannan aƙida ce ta 'yan saroriya Malam Idris Abdulaziz. Wannan magana da kake faɗa aƙida ce ta 'yan saroriya. Ɗan saroriya, ɗan ikhwanul musulmin shi ne yake cewa shugabannin da suka zo ta hanyar demokuraɗiyya ba su ne shugabannin da hadisai suka ce ai musu biyayya ko kuma kada ai fito na fito da su ba. Wannan magana tana daga cikin ginshikan aƙida ta saroriya abun mamaki idris abdulaziz ka zo kana cewa wai kana raddi ga saroriya ko ka yi martani ga saroriya gashi babbar aƙida cikin aƙidin saroriya tana fitowa daga bakinka to kaga wannan shi ya tabbatar da magana da muka faɗa idris abdulaziz kana maganganu na jahilci babu karatu tattare da kai babu nazari kawai dai kana hawa kan mimbari ka yi hira da al'umma awa ɗaya da rabi da sunan hudu ba ina fatan muna fahimta yan musulmi don haka wannan magana da idris abdulaziz yake faɗa magana ce shubuha ce ta 'yan saruriya. suna cewa shugaban da ya zo ta hanyar a demokaradiyya shugaban da ya zama shugaba ba ta hanyar da shari'ar musulunci ta tanada ba to wannan shugaba ba za a yi masa biyayya ba ba za a shigar da shi cikin wato hadisan da suka ce a mutunta shugabanni ko a girmama su ko kada a yi fito na fuso da su ba ina fata muna fahimta yan musulmi wannan shubuha mun riga mun ba da amsa a kanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganu na manya-manyan limamai na musulunci irin su Imamu Ahmad da makamantansa waɗanda suka yi bayanin cewa ba a kallon hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba suka ce kai ko takobi ya zare ya zubar da jinin al'umma ya yi kashe-kashe har ya ƙwace mulki ya yi tawaye ga gwamnatin da take ci a lokacinsa ya ɗau makami ya yaƙe ta wato ya yi mata juyin mulki ya ƙwace mulki mulki ya dawo ƙarƙashinsa malamai na, na musulunci da magabata suka ce wannan ya waje ba a yi masa biyayya matukar shugabancin ya riga ya koma hannunsa ina fata muna fahimta yawan musulmi za a yi masa biyayya za a yadda da shi a matsayin shugaba matukar ya riga ya kwaci shugabancin ya koma ƙarƙashinsa da me ya kwaci shugabancin da ƙarfin tsiya ne da demokaradiyya da tsarin musulunci da tsarin kafirci duk da abin da ya zo ya riga ya zama shugaba za a yi masa biyayya matuƙar musulmi ne bai zama arne ba wannan shine sharaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gindaya guda ɗaya la ma aqamu fikum sala matuƙar suna sallah matuƙar musulmi ne e eh, matukar shugaba musulmi ne to yana da haƙƙin ai masa biyayya kada ai fito na fito da shi ina da muna fahimta idan shugaba kuma ya zama ba musulmi bane, to wannan ya juzul khuruju alaihi bi shurut wannan ya halatta ai fito na fito da shi ya halatta wato a ai khuruji gare shi matukar ba musulmi bane amma fa da shariɗa. akwai wasu shariɗa nan ma da shari'a ta gindaya na farko ya zama akwai alƙudratu ala izalatihi wa nasbi imamin akhar makanahu min gairi mafsadatin hiya a'zamu min mafsadati wujudi dole ne ya zama za a iya kawar da wannan shugaba a kawo wani musulmi a sa wanda zai gudanar da mulki yayi wa musulmi amfani ba tare da kuma an haifar da mafsadar da tafi kasancewarsa shugaba din mafsada ba ina fata muna fahimta wannan wani babi ne wanda za mu zo kansa a wani lokaci insha Allah amma yanzu abin da muke magana shine wannan magana ta Idris Abdulaziz ita ce maganar saroriya Idris Abdulaziz kana maimaita aƙida ta 'yan saroriya kana faɗin magana ta al-ikhwanul muslimin a daidai lokacin da kake cewa wai kai ne wanda yake wa al-ikhwanul muslimin ko asaroriyi na raddi ya za a ina ka san menene ikhwanul muslimin Idris Abdulaziz idan kai wa kanka adalci yaushe ka san me ake kira saroriya me ka sani al ikhwanul muslimin ga ka cikin aƙidinsu ga ka cikin manhajinsu kuma kana cewa wai kai ne kake musu raddi ai baka san su ba ma dan maganganun da ka faɗa din nan duka maganganun yan saroriya ne malam Idris abin da ka faɗa duka maganganun yan saroriya ne ina fata muna fahimta to wannan gaba ta farko mun riga mun mata raddi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka nuna wajibi ne aiwa shugaba biyayya matukar yana amsa sunansa na musulmi kuma ba a kallon hanyar da ya bi ya zama shugaba duk ta inda ya biyo ya karɓi mulki matuƙar dai mulkin ya karɓi mulkin yana ƙarƙashinsa to ana masa biyayya a riƙe shi a matsayin shugaban da bai halatta a fito na fito da shi ba ina fata muna fahimta yan uwa musulmi imamu ahmad ya ce wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kana nasu ijtama'u alai wa qarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kan فقد asal muslimin wa khalafa al athar ar rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fa in mata al الخارج ala dhalika mata mitatan jahiliya. ina fata muna fahimta imam ahmad yace ce duk wanda ya kuskura ya fito ya fito na fito da wani shugaba cikin shugabannin musulmi kanan nasu jama'u alaihi musulmi sun haɗu a matsayin shine shugaban ƙasarsu waƙar lahu bil khilafa duk sun yadda cewa shine shugaba wanda yake rike da ragamar mulki idan aka ce khilafa ɗin nan ba wai ana nufin sai an ce to kai shugaba ne khalifatul muslimina ba sai an faɗi wannan kalma da larabci ba ana nufin duk wanda yake rike da ragama ta mulki kuma yake ƙarƙashinsa akwai musulmi yana mulkarsu shi musulmi ne waɗanda yake mulka su ma musulmi wannan shi ake kira khalifa ina fata muna fahimta ya zama khalifatal musulmina shugaba na musulmi wanda yake shugabantar musulmi don haka yana aiki da tsarin musulunci baya aiki da tsarin musulunci wannan wani abu ne daban da za a yi masa nazari mai zaman kansa ina ba da muna fahimta yan musulmi idan baya aiki da tsarin musulunci <clears throat> idan ya kasance baya aiki da tsarin musulunci wato ya hukumu bi ghairi ma anzalallah yana hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba Allah ya ce yi hukunci da shi to wannan za a duba sai a duba a gani hal ya al hukuma bi ghairi ma anzalallah ya halatta a yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba in kana yastahillu hukuma bi bighairi ma anzalallah fa huwa kafirun murtaddun an dinillah in dai yana cewa yin hukunci da shari'ar da ba Allah ne ya saukar da ita ba wannan abu halal ne ya halatta to wannan ya kafirta abu na biyu kenan abu na farko kenan na biyu kuma idza kana yufaddilu alqawanin alwad'iyya ala shar'illah idan yana cewa bai halatta ai hukunci da abinda. da ba shari'ar Allah ba amma kuma wato waɗannan wannan constitution da muke hukunci da shi ya fi ya fi mana ya fi dacewa ya fi maslaha sama da a ce muna hukunci da shari'ar musulunci wacce Allah ya saukar in ya faɗi wannan magana nan ma ya kafurta abu na uku idan ya ce da constitution da kuma shari'ar musulunci duk abu ɗaya ne ba bambanci to nan ma ya kafurta cikin waɗannan halaye guda uku amma idan yana hukunci da constitution ɗin da ba musulunci ba kuma ya yadda cewa shari'ar musulunci wajibi ne a yi hukunci da ita amma baya yi ya yadda da wajabcin amma baya yi ina fata muna fahimta ya yadda da wajabcin yin hukunci da shari'ar musulunci amma ba da ita yake hukunci ba sannan bai ce constitution ya fi shari'a ba bai ce kuma constitution daidai yake da shari'ar musulunci ba wannan bai kafirta ba kufur hudu na kufur idris abdulaziz kana fahimtar wannan karatun ga maganar shek abdulaziz ibn baz zan karanto maka ita wacce ya yi daidai da wannan magana da nake gaya maka ni ba molanka nake magana kawai kan mimbari ina hira da mutane ba nassi ba aya ba hadisi ba maganar malamai kawai ai ta zuba hira ina ba da ka fahimce ni ga maganar Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz <laughs> ni sai in na fito to sai na samu littafi nake fitowa in ba ni da littafi ba na fitowa ka fahimce ni Idris Abdul Aziz qala samahatu Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Sheikh Abdul Ibn Baz yana cewa al-hakimu bi ghairi ma anzala Allah aqsamun Abdul Aziz Ibn Baz imamu ahli sunna Allah ya ji kansa da gafara yake cewa alhakimu bi ghairi ma anzalallah masu yin hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar a kasamun kashi kashi ne kaso kaso ne iri iri ne takhtalifu ahkamuhum bi hasabi i'tiqadihim wa amalihim hukunce hukuncensu suna bambanta gwargwadon yanda aƙidarsu ta bambanta da ayyukansu yace fa man hakama bi ghairi ma anzalallahu yara anna dhalika ahsanu min shar'i Allah fa huwa kafirun inda jami'il muslimina ibn baz ya ce duk wanda ya hukunci da saɓanin abin da Allah ya saukar yana da aƙidar cewa wato wannan constitution da ake hukunci da shi ya fi shari'ar musulunci dacewa ya ce wannan kafuri ne wajen musulmi baki ɗayansu babu saɓani ya ce wa haka za man yi hakimul ƙawanin alwada'iyya badalan min shar'illa wa yara anna zalika ja'izun wanda kuma zai ce wato shari'ar musulunci a ba ita ya dace a yi hukunci da ita ba a badalan min shar'illa wanda zai sanya constitution zai sanya constitution wato a matsayin madadi maimakon shari'ar musulunci sai ya sa constitution ina fata muna fahimta wato wanda zai halatta wanda zai halatta yin hukunci da constitution kenan wannan shine badalan wannan karatu ne shi ma mai zaman kansa malam Idris Abdul Aziz eh in ka samu lokaci za mu iya maka shi dan ka fahimce shi amma nan a gurguje ina ga ba zan faɗaɗa ba amma dai abin da ake nufi a nan badalan din nan shine mustahillu lil hukum bil qawanin wanda ya halatta ai hukunci da qawanin wad'iyya ba shari'ar musulunci ba to shi ma wannan kafiri ne babu sabani sai ibnu baz ya ce wa amma man hakama bi ghairi ma anzalallah amma kaga wanda yake hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar ittiba'an li hawahu yana bin son zuciyarsa auli rashawa ko ya karbi rashawa auli adawatin bainahu wa bainal mahkumi alaihi ko saboda wata gaba da kiyayya da take tsakaninsa da wanda za a yi wa hukuncin sai ya zalunce shi auli asbabin ukhra ko bisa ga wasu sabuba daban wa huwa ya'lamu annahu asil lillahi bidhalika ya san cewa ya saba wa Allah wa anna alwajibu alaihi tahkimu shar'illah kuma ya san cewa abin da yake wajibi a kansa shine ya hukuntar da shari'ar Allah fa hadha yu'tabaru min ahli al-ma'asi wal kaba'ir wannan ana irga shi daga cikin masu saban Allah masu zinibi ana lasafta shi a matsayin mai saban Allah mai zinibi wa yu'tabaru qad ata kufran asghar ana lasafta shi cikin waɗanda suka zai kewa kafurci ƙarami wanda baya fitarwa daga musulunci ina ba da muna fahimta ya ce wa fiskan wa zulman asghar wa fiskan asghar kama ja a hadhal ma'ana an ibn abbas radiyallahu an to kaji fatawar shek abdul aziz ibn bas a yan wa musulmi bari mu je mu karasa jin maganar shi wannan bawan Allah da yayi akan ita gaba ta biyu kenan sa'idu sa'ida ai kai ka sa akwai ka'ida da masu suke tafiya kanta kanta sa'idu mai kwano ka ce demokuraɗiyya mushrikanci ne kafurci ne ba sa'idu mai kwano ne ya ce demokuraɗiyya kafurci ce mushirkanci ba ne ba sa'idu mai kwano ba ne ijima'i ne na musulmi ijima'i ne na malaman musulunci babu saɓani gaba ɗaya ba a taɓa samun wani saɓani ba tsakanin malaman musulunci al-mu'tabaru bihim ijima'i ne na malamai ahlus sunna suka yi ijima'in cewa wannan demokaradiyya din bi ma'ana hukumi sha'abi an ya hukuma sha'abu nafsahu bi nafsihi wannan kafirci ne alhukumu shab wannan kafirci ne alhukumu lillah ka gane ba maganar malam sa'idu mai kwano ba ce wannan magana ce wacce malamai suka jima'i kanta malamai ahlus sunna nake nufi zalunci mun yadda ku haka to amma me yasa shugaban da aka zaɓe su a tsari na kafurci a tsari na mushrikanci a tsari na zalunci kuma kake ci a musu biyayya a irin na kalifofin da aka zaɓe su a tsarin musulunci me yasa abin da yasa shine domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi wa shugabanni biyayya matukar musulmi ne ba tare da an duba tsarin da suka bi suka zama shugabanni ba sun biyo tsari na kafirci sun zama shugabanni sun ɗau takobi da bindiga sun zubar da jini sun zama shugabanni duk ta halin da suka zama shugabanni duk ta hanyar da suka bi suka zama shugabanni wannan baya fitar da su daga biyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi wa shugabanni matukar musulmi ne la ma aqamu fikum sala illa an tarau kufran bawahan inda kun fihi min Allah burhan ka gane mala Idris Abdul Aziz in baka gane ba ka karanta maganar al-Imam Ahmad cikin usulul sunna yace wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina kana an-nasu jtama'u alayhi wa qarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir rida aw bil ghalaba فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج على ذلك مات ميتة جاهلية ka fahimci wannan karatun ya ce bi ayi wajihin kana duk ta hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba bai halatta a fito na fito da shi ba to ka ji dalilin da ya sa malam sa'idi mai kwano yake cewa a yi wa shugabanni biyayya ah, Shi ne tambaya zuwa ga sa'idi mai kwano me yasa mun amsa maka wannan ka ba mu amsa ai kai ka sa akwai ka'ida da masu ke tafiya kanta mabu ne alal batili ko kuwa batil wa babu ne alal harami ko kuwa haram wallahi mala idris abdulaziz kai ne ma buniya alal batil din fa huwa batilun kai ne kai ne ma buniya alal batil fa huwa batilun din waɗannan maganganun naka su ne ma buniya alal batili fa huwa batilun <laughs> wannan ita ce amsa kawai wadannan maganganun naka su ne za su shiga cikin wannan ka'ida da ka kawo wannan ka'ida da ka kawo ka'ida ce ingantacciya bayananka duka sun shiga cikin ka'idar ma buniya alal batil fa huwa batilun abin da aka gina shi akan shirme shirme ne duk waɗannan maganganu naka shirme ne kake yi ba ilimi ba hujja ba dalili shubuhat ne kawai na saroriya kuma ka ji amsar su dan haka kai ne ma buniya alal batil fa huwa batilun abin da aka gina shi akan barna shi ma barna ne abin da aka gina shi akan bata shi ma bata ne abin da aka gina shi akan kariya shi ma kariya ne to tun demokradiyya kariya ce don me kuma ke ci ai biyayya kanta har ko da sun yi kuskure ma ka hana yi magana ba sa'idu mai kwano ne ya hana a yi magana ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ya hana nushu alhakimi alanan ko kuma al'inkaru alani alal hukam al-muslimin manzala sallallahu alaihi wasallama shi ya hana wannan Malam Idris Abdulaziz ba Malam Sa'idu mai kwano ba ne, manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallama shi ya ce, Man kanat lahu nasihatun lizi sultan fala yubdihi alaniyatan walakin li ya'khudha bi yadihi fa in qabila minhu fa dhaak wa illa kana qad adda alladhi alai ka duba musnad na imam ahmad da sunanul kubra na za zaka ga wannan hadisi ka duba wato as sunna na abin nan e, as-sunna na abdullah ibn al-Imam Ahmad da wasu littattafai makamantan wannan zaka ga wannan hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi isnadin sa ingantacce ne wajen malaman hadisi da haka ba malam said mai kwano ne ya hana a cewa ai magana game da shugabanni ba a'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya matukar shugaba musulmi ne kada ai magana kansa ina fatan ka fahimce ni Sa'idu mai kwano ka ba mu amsa kaga sai ya sa dan wanka dan madakhila ya zo mai maka da raddi ya ce to ka ce darura ya ce to ai darura tana da dawabiti eh mun yi eh, akwai da dawabiti na darura kun ji shi wancan dan madakhila yake cewa a ai ni ma an ka lura in ka lura a karatu na da ya gabata ai ni ma na na yi raddi ga malam sa'idi mai kwano hafizahullah in ka lura da karatu na da ya gabata zaka ga akwai raddi ga malam sa'idi mai kwano hafizahullah Allah ya kiyaye shi ya ƙara masa lafiya da tabbatuwa akan tafarkin magabata zaka ga na kawo sautin Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda na nuna wa Malam Sa'idu mai kwano cewa waɗancan fatawoyi da ya karanto a hudubobinsa guda biyu waɗannan malamai sun yi taraju'i bayan sun yi waɗancan fatawoyi da farko Nasiru Nasiruddin Albani ya ba da fatawa ga 'yan Jaza'ir cewa su shiga zaɓe su katin zaɓe a zaɓi shugaba daga baya Sheikh Nasiruddin Albani ya yi taraju'i ya sauka da kan wannan haka wasu daga cikin malamai su ma sun yi irin wannan taraju'i akwai sautukansu Shi shikenan fa Shi shikenan wannan ita ce amsa ga wannan hudubobi na malam Sa'idu mai kwano Malam Sa'idu mai kwano malami ne salafi mai mutunci mai girma wanda ba mu san sa ba a faɗin ƙasar Najeriya duka. A faɗin Najeriya duka ba mu ga malami wanda muke ganin wato tsoron Allah ƙarara a cikin ayyukansa da kuma neman lahira. da neman yaddar Allah a cikin ayyukansa duka ba mu ga irin Malam Sa'idu mai kwano ba. Nahsabuhu wallahu hasibuhu muna masa kyakkyawan zato Allah shine mai hisabi malam sa'idu mai kwano muna masa fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi cikawa da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukansa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshensa Allah ya ba shi cikawa da imani muna masa wannan addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da digadigansa Allah ta'ala ya tanada masa masauki a cikin jannatul firdausi muna yi malam sa'idu waɗannan addu'o'i na alkhairi domin malami ne wanda babu son zuciya ta tare da shi kuma bai baya kyamar a ce za a yi masa raddi yana so ma ya ji an masa raddi don ya saurara inda gaskiya ya karɓa. da haka malam sa'idu mai kwano shi ba wani tashin hankali bane dan ka zo ka ce za ka yi masa raddi bismillah wanda da yake tada hankalinsa an masa raddi dai daban <laughs> daban akwai waɗanda suke cewa su 'yan salafiya ne waɗanda aka yi musu raddi ko gaskiya aka faɗa za a ga hankalinsu ya tashi hankalinsu ya tashi sun fita daga hayyacinsu gaba ɗaya to amma malam sa'idu bai kwano shi ba haka yake ba shi ba haka yake ba in dai za a yi raddi zai tsaya ya saurara inda gaskiya kuma zai karɓa. Allah ya ƙara masa imani da tabbatuwa akan tafarki na ahlus sunna da haka maganganun da kake faɗa ba na malam sa'idu mai kwano bane na ahlus sunna ne malamai ne suka faɗa malam sa'idu mai kwano ya karanto abin da ya rage shi ne cewa waɗannan malamai sun yi taraju'i daga waɗannan fatawoyi shi kenan kawai ina ba ka fahimta in za a ƙara wani abu sai dai a ce waɗannan fatawoyi da malam sa'idu mai kwano ya karanto waɗannan fatawoyi da malam sa'idu mai kwano ya karanto malamai sun ba da su ga wasu jam'iyyu da aka kafa da sunan za su wato zartar da shari'ar musulunci kama waɗanda Sheikh Nasiruddin Albani ya ba su fatawa a Jazair jam'iyya ce wasu matasa ahlus sunna suka kafa ta suka ce kuma sun kafa wannan jam'iyyar dan takararsu idan ya ci zaɓe zai zartar da shari'ar musulunci a ƙasar jazair kenan ina fata muna fahimta to sai Sheikh Nasiruddin Albani ya ba su fatawa mu nan fadin Najeriya wace jam'iyya ce ta ce ta fito gwagwarmaya don zartar da shari'ar musulunci jam'iyyu ne da muke muke da su maguzawa maguzawa ne jam'iyyin duk da muke da su a nan Najeriya almaniyina ne da shi'u'iyin waɗanda suke ganin ba ruwansu da addini a fasluddin anid daula masu aƙidar fasluddin anid daula su ne jam'iyyun da muke da su kaga ko da waɗancan fatawoyi suna nan ba, malamai ba su taraju'i daga kansu ba to waɗannan fatawoyi fa ba za su samu karɓuwa zuwa ga jam'iyyun da muke da su a Najeriya ba domin jam'iyyu ne shiyu'iyyin almaniyin waɗanda suke maguzawa ba ruwansu da abin da ya shafi addini sun ma ce fasluddin anid daula sun ce addini daban mulki kuma na ƙasa daban siyasa daban addini daban a wajensu ina dan ka fahimce ni eh, malam idris abdulaziz don haka malam sa'idu mai kwano gaba ɗaya bayanansa na ilimi ne na hujjoji kuma kaji ji amsa akan bayanansa ai yana cin da na darura wannan darurar da aka auka darurar ta aka auka ma wani abu to wannan abun ya zanto in auka ma darura shi zai kau ya zama zai kau kare kika kan kawuwa sai ba da misalin cin mushe yace mushe ya ce ka ci ne don ka rayu wanda in ka cin kuma za ka rayu to demokuraɗiyya kuma da ka ce a shiga yi zaɓe in aka shiga ka yi zaɓe za a dawo tsarin musulunci yadda ke da kaga wurinsa kenan nan da rura bata shiga ba da shi mai kwano ke kokarin mai kenan ya tabbatar to yanzu kaga ga sabani tsakanin su ko ba gaba ne har almajiri ya mero malamin sa eh, reddi ko to yanzu inda wannan sabanin ya shiga tsakanin mai kwano ne da iri na ire ire na da ka ja fara ce muna haushi muna jahilci ya ba da amu ma a ah, malam sa'idu mai kwano da sauran 'yan uwa salafawa sun san me suke yi Malam Idris Abdulaziz sun san me suke yi sun san abin da suke yi a wannan ƙadiyya ta cewa aikatin zaɓe ko kada aikatin zaɓe wannan saɓani ne ya faru tsakanin ahalus sunna karan kansu ka fahimta Malam Idris Abdulaziz ahalus sunna malamai ahalus sunna kai har shak muƙubil karan kansa wanda shi ya yi raddi ga ibn baz yi raddi ga albani ya yi raddi ga usaimin akan cewa sun ce aikatin zaɓe shi ma akwai lokacin da ya bada fatawar cewa aikatin zaɓe kama yadda ya faɗa da kansa ka duba cikin littafinsa sa'ih wa fada'ih na shi shak mukubil karan kansa shi ma akwai lokacin da yake da fatawar cewa aikatin zaɓe a shiga siyasa Da haka su su malam sa'idu mai kwano da sauran 'yan uwa salafawa sun san abin da suke yi ka gane sun san abin da suke yi sun san saɓanin da ya faru tsakanin malamai ahalus sunna sun san kuma saɓanin da yake faruwa tsakanin wato 'yan bida'a sun san kuma saɓanin da yake faruwa tsakanin ahalus sunna da 'yan bida'a ina fatan ka fahimta da haka saɓanin da zai faru tsakanin salafi da salafi akan wannan ba za su zagi juna ba ba za su kuma bida'antar da juna ba amma saɓanin da baya faruwa sai tsakanin ahlus sunna da ɗan bida'a, shi ne irin wanda yake faruwa tsakanin mu da kai kai Idris Abdulaziz ga maganganun kanan duka na saroriya ga maganganun kanan na yan saroriya ba su da alaƙa da ahlus sunna amma saɓani aikatin zaɓe ko kada aikatin zaɓe, wannan malamai ne ahlus sunna suka samu saɓani tsakaninsu ina ba za ka fahimta suka yi fatawa biyu malami ɗaya katar yana da fatawa biyu saboda matsala ce ta ijiti hadi da a duba a ga menene zai dace da abin da ba zai dace ba ka gane da haka ku shi yasa in aka yi sabani da ku ake cewa ku yan saroriya ne ka gane a ce ku yan ikhwan ne domin nau'in sabanin da ake da ku saɓani ne wanda baya faruwa sai tsakanin ahlus sunna da 'yan bida'a ahlus sunna da 'yan ikhwan ahlus sunna da 'yan saroriya ka gane shi yasa babu laifi zaka iya samu ɗaya daga cikin salafawa ya yi raddi ga malam sa'idu mai kwano ba abun mamaki ba ne malam sa'idu mai kwano ba annabi ba ne ba mala'ika ba ne zai iya yin magana ya yi kuskure cikin abin da ahalus sunna za su iya yin saɓani a kansa ka gane ba wai haka kawai kai ma ka ce mana to ai ni ma zan iya magana in yi kuskure ba a'a kai naka kuskuren cikin abin da baya faruwa ne sai tsakanin ahalin sunna da yan bida'a na warware ma wannan matsalar ko bata warware ba ni na ga na warware ma ita fa bari mu je sa'idu inda wannan sabanin ya shiga tsakanin mai kwano ne da iri na ire-ire na da ka ja mana ce muna haushi muna jahilci domin shi saɓani ne wanda baya faruwa saɓanin da zai shiga tsakaninka da mai kwano saɓani ne wanda yake shiga tsakanin ahalus sunna da yan bid'a ayo shugabanni ta waye ko kada ai musu kaga wannan ai ba ahalus sunna ne suke saɓani tsakanin su ba ka gane amma saɓanin katin zaɓe ai katin zaɓe ko kada ayi malamai ne ahalus sunna suke saɓani tsakanin su Malam Idris Abdul Aziz na warware ma wannan matsalar ko bata warwaru ba ya ba da amuma amma su ya su ba da wani ya saba ma wani suna na ahalin sunna a'a a cikin abin da ahalin sunna sukan iya yin saɓani a cikinsa ba amma yanzu misali ma a ce misali la Allah a ce malam Sa'idu mai kwano yau ya fito yayi huɗuba ya ce ya halatta a yi tawaye ga shugabanni sai mu masa uzuri sai mu ce ai wannan sabani ne yukhti wa yusibu ai malam Sa'idu mai kwano yana yin daidai yana yin kuskure a'a wallahi wannan ba shine nau'in sabanin da ake cewa yukhti wa yusibu ba Malaizir Abdul Aziz kana fahimta ta kuwa akwai sabanin da ake cewa yukhti wa yusibu din akwai kuma wanda shi nau'i ne na saɓanin da yake faruwa tsakanin ahlus sunna da yan bida'a. wannan ba zancen yukhti wa yusibu za a bid'antar da kai in ka kawo magana ta khawarij ko ta mu'tazila ko ta jahamiya ka fahimci wannan suna ahlus sunna amma kai ba saba musu a kai ka fita sun fitar da kai su ne kawai ahlus sunna suke fitarwa suke shiga a ka ji tsoron Allah Idris Abdul Aziz ba haka abun yake ba da Allah ka ji tsoron Allah ba haka abun yake ba masail din ne nau'ul masail allati yaqa fiha al-khilaf huwa alladhi yakhtalif فالخلاف الذي يقع بين أهل السنة جنسه يختلف من الخلاف الذي يقع بين بين أهل السنة وغيرهم ka fahimce ni da Allah ka fahimci wannan ka ji tsoron Allah ba haka abin yake ba sabanin da yake faruwa ne tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba daban wanda yake faruwa kuma tsakanin ahlus sunna a junan su daban ka gane daga kai magana ana so ai tawaye mu gwamnati haka suke kowa suke ba daban tawaye gwamnati kuma bai cikin ga'ida na ahlus sunna to tawaye wani iri kai ba ma tawaye na baki ba tawaye ma na ɗauki makami waye ce wanda ya tawaye ma ɗauki makami wa gwamnati ma cewa shi ya bi da sunna tambaye <laughs> to kun ji wai mutumin da ya ce yana wasarori ya raddi nan shi yake tambaya wai a gaya masa wa ya ce ma wanda ya yi tawaye ya ɗau makami ma ya yaƙi shugaba da makami wa ya ce ma ya fita daga ahlus sunna to kaga kenan Idris Abdulaziz kaga ka yaudari al'umma fa da ka fito ka tattauna da Muhammad Yusuf ka nuna cewa ɗan bid'a ne kaga ka yaudari al'umma kaga kaga Muhammad Yusuf yana da hujja cikin maganarka kaga Muhammad Yusuf yana da hujja cikin maganarka Muhammad Yusuf yan Boko Haram sun dau makami sun yaki gwamnati to waye ce wanda ya ɗau makami ya yaƙi gwamnati ɗan bida'a ne ma ya fita daga ahlus sunna kaga akan wannan magana ta ka Idris Abdulaziz yan boko haram ahlus sunna ne a wajenka bari maimaita ma maganar ka baka fahimci baka san me kace ba idan ka ya rufe me kwano kawai kake kallo ka manta ka manta abin da kake faɗa ka manta inda kake magana idan ka ya rufe me kwano kawai kake tunani amma bari bari maimaita ma maganar ka dan ka gane haɗarinta ta kana tsarkake yan boko haram kana nuna cewa ahlus sunna ne dan me yan boko haram suka yi sun ɗau makami kawai sun yaki gwamnati to yanzu ka nuna cewa duk wanda ya dau makami ya yaki gwamnati ba komai ahlus sunna ne bar ku ji ko da wani ya saba ma wani suna na ahlus sunna suna na ahlus sunna amma kai ba in ka saba musu a kai ka fita sun fitar da kai su ne kawai ahlus sunna su suke fitarwa suke shigarwa daga kai magana ana so ai tawaye ma gwamnati haka suke kowa haka suke faɗa mai tawaye wa gwamnati kuma bai cikin ka'ida na ahlus sunna to tawaye wani iri kai ba ma ta waye na baki ba ta waye ma na dauki makami waye ce wanda ya ta waye ma dauki makami wa gwamnati ma cewa shi ya bi da sunna tambayin ka muke ka kawo gurin a'a Idris Abdulaziz yau kai ne kake tambaya a gaya maka ina ne ya nuna cewa wanda ya ɗau makami ya yaƙi gwamnati ya fita daga ahlus sunna a nuna maka wurin baka san wurin ba yanzu baka san wurin ba ka je ka zauna da Muhammad Yusuf kace zaka tattauna da shi baka san wurin da ya nuna cewa idan aka samu matasa sun ɗau makami sun ce za su yaƙi gwamnati sun fita daga alu sunna ba yanzu ashe Muhammad Yusuf da 'yan Boko Haram ɗalibansa ashe ahlus sunna ne a wajenka Idris Abdulaziz ashe duk wurin da kake yi cewa wai ka tattauna da su ashe da ahlus sunna ka tattauna ashe yan boko haram ahalus sunna ne a wajenka domin ɗaukan makami da yaƙar gwamnati kai a wajenka baya fitar da mutum daga ahalus sunna yan boko haram ashe tatattun ahalus sunna ne cikakkun ahalus sunna a wajenka Idris Abdulaziz na gaya maka na fito na yi rantsuwa da Allah na ce ni fa ban taɓa haɗuwa da wato kasurgumin jahili a tarihin wato arewacin Najeriya ban taɓa ganin wato makamancinka ba Idris Abdulaziz yuridu an yus, yuridu an fa yusbit yuridu an yadfa'a fa yajlib zai kore ya tabbatar yana so ya jawo sai ya tunkuɗe a'a Idris Abdulaziz yan boko haram ahlus sunna ne wannan ita ce maganarka su Muhammad Yusuf ahlus sunna ne domin ɗaukan makami a yaƙi gwamnati wannan baya fitar da mutum daga ahlus sunna dan baka san wurin da yace haka ba to bari mu nuna ma wurin sannan mu ba da amsa kan kuma shubuhar da ka kawo ina ba ta ga fahimce ni tala bai ta waye ba wa wali mai bi abidalib zubairu bai yi ba aisha mace manzo Allah ba ta yi ba suka ma dauki makami duk duniya ko da kace su ba ni sunna bane to to kun ji shubuhar Idris Abdulaziz cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tawaye ga Ali ibn Abi Talib Talha wa Zubair wa Aisha radiyallahu anhum da Talha da kuma Az-Zubair da Aisha sun yi tawaye ga Ali ibn Abi Talib da haka duk duniya ba wanda ya ce musu yan bid'a ba wanda ya ce musu khawarij dan haka yanzu shi shikenan kowa ya dau makami ya yaki gwamnati ba wanda ya isa ya ce masa khawarij <coughs> yanzu idan Muhammad Yusuf dan Boko Haram shugaban yan Boko Haram idan ya kafa hujja da wannan me zaka ce masa shi ma ya maka Talha wa Zubair wa Aisha su ma sun dau makami sun yaki gwamnati ba wanda yace ce musu eh, khawarij da haka mu ma yanzu yan Boko Haram za mu dau makami mu yaki gwamnati ba wanda ya isa ya ce mana khawarij ahlus sunna ne mu cikakku me zaka ce da su Idris Abdulaziz yanzu ka san cewa Idris Abdulaziz baka san dalilin da ya nuna cewa idan mutum ya dau makami ya yaki gwamnati ya zama ba khawarije ba baka san wannan dalilin ba ka zo har da shiga gidan rediyo wai zaka tattauna da Muhammad Yusuf wai zaka tattauna da Muhammad Yusuf ka zauna kana babatu a banza a wofi wai akan karatun boko da da aikin gwamnati akan karatun boko da aikin gwamnati ka zauna kana ta babatu kana ɓata kanka lokaci ashe baka san ma cewa su abdu muhammad yusuf khawarijawa bane ashe baka san yan boko haram ma khawarijawa bane baka san aqidar su cewa aqida ce ta khawarijawa ba dan yanzu ka ce a nuna maka wurin da yace wanda ya dau makami ya yaki gwamnati ya zama ba khawarije baka san wurin ba baka san wurin ba kana buƙatar a nuna maka a sanar da kai Idris Abdulaziz to za a nuna maka sannan a bada amsa kan shubuhar da ka kawo shubuhar da ka kawo cewa sahabbai sun yi huruji ga Ali ibn Abi Talib sun ɗau makami sun yi yaƙi amma kuma ba a kira su khawarijawa ba to ga amsa <laughs> ga amsa Idris Abdulaziz Imamun Nawawi zai baka amsa zan kawo maka Ibnu Hajar shi ma ya baka amsa ka ga ka san na gaya ma ni ba da molanka nake yi ba ka san na gaya ma ba da ka nake yi ba ga littafi zan karanto maka maganganun malamai ka ji amsar da malamai suka bayar <clears throat> imamun nawawi da ya zo kan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd hadisin nan cikin kitabul iman min sahihi muslim ina ba ta fahimce ni sai imamun nawa yake cewa wa'lam anna dima allati jarat baina sahaba radiyallahu anhum laysat bidakhilatin fi hadha alwa'id imam nawawi ya ce ka sani ya kai idris abdulaziz wannan jini da ya zuba na sahabbai da suka yaƙi junansu a sanadiyar wannan fitina da ta faru laisat bidakhilatin fi hadhal wa'id sahabbai ba za su shiga cikin wannan narko na wannan hadisi ba ahalus suna sun yi ijima'in cewa a tsame sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga hukunce-hukuncen da waɗannan hadisai suke nunawa na cewa wanda ya ɗau makami ya yaƙi ‘yan uwansa musulmi ya zama ba kawarije wanda ya ɗau makami ya yaƙi shugabanni musulmi ba kawarije ne ɗan abin ɗan tawaye ne duk waɗannan hukunce-hukunce da hadisai suka yi magana magabata suka ambata za a tsame sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗannan hukunce-hukunce da ijma'i na ahlus sunna. ijma'i ne na ahalus sunna za a tsame sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan za a tsame sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan narko yace wa mazhabu ahli sunnati wal haqqi ihsanu dhanni bihim tafarki na ahli sunna shine a kyautata wa sahabbai zato wal imsaku amma shajara bainahum a kada a kutsa cikin abin da ya gudana tsakaninsu Idris Abdulaziz abin da kake yi yanzu nau'i ne na kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai. Idan ka wayi gari kana kafa hujja da cewa sun yi fito na fito da shugaba ko sun yi tawaye, don haka yau ma idan aka samu wanda ya yi tawaye ya ɗau makami shi ma yana nan ahalus sunna wannan nau'un minal al fi ma shajara na sahaba wannan nau'i ne na kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane su kuma ahlus sunna sun yi ijima'in cewa wa yumsikuna amma shajara bayna sahaba ko baka yi ba bane ta Sheikh islam Ibn Taymiyyah babu mamaki babu mamaki Idris Abdul Aziz na gaya maka ban taba ganin ka ta katafaren jahili irin ka ba. Imamun Nawawi ya ce maka wa ta'wilu qitalihim ai ai tawili akan wannan yaki da suka faru da ya faru tsakanin sahabbai wa annahum mujtahidun cewa ijtihadi suka yi muta'awwiluna lam yaqsidu ma'siyatan wala mahdad duniya basi nufin saban Allah ko nufin kwadayin wani abun duniya ba bal i'taqada kullu fariqin annahu al-muhiq kowa yana ganin yana kan gaskiya ne wa mukhalifuhu bagin kowa yana ganin dan uwansa yayi bagyu fa wajaba alaihi qitaluhu kowa yana ganin wajibi ne yaki dan uwansa liyarje ila amrillah dan ya mai da shi kan lamarin Allah wa kana ba'dhum musiban wasu daga cikin su suka kasance kan daidai wa ba'dhum mukhti'an wasu kuma suka yi kuskure ma'zuran waɗanda aka ba su uzuri fil khata cikin kuskuren da suka yi yace li annahu ijtihadin domin ijtihadi ne wal mujtahidu idza akhta ala isma alaihi shi kuma mujtahidi idan yayi kuskure babu zunubi a kansa babu sabo a kansa <clears throat> ina ba da ka fahimce ni to sahabban da aka tsame su aka yi musu wannan hukunci a keɓance Idris Abdulaziz su ne za ka zo kana kiyasi a kansu sahabban manzon Allah Allah kara musu yadda su da aka zo aka tsame su aka yi musu wannan hukunci a keɓance su ne malam idris abdulaziz zaka koma yanzu zaka kiyasta mana sauran 'yan iska da ake samu yanzu suna ɗaukan makami suna yaƙar gwamnati su ma za ka ɗauke su ka ƙiyasta su akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban manzan Allah tsame su akai sallallahu alaihi wasallama saboda nassoshi da suka yi musu shaida Allah ya yadda da su ya yadda da niyoyinsu ya san abin da zukatansu suka kunsa wa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim Allah ya san abin da zukatansu Habbai suka kunsa zukata ne tsarkakakku babu zuciya ba datti ba bid'a ba san zuciya a ciki don haka aka tsame su ba a shigar da su cikin wanda ya ɗau makami ya yaƙi shugaba ya zama ba kawarije ba to yanzu dan an tsame sabon manzon Allah yau sai ka tsame mana duk wani ɗan iska da zai zo ya ɗau makami ya ce zai yaƙi shugabanni Idris Abdulaziz ka gane jahilcinka ka gane jahilcinka cewa daga teburin mai shayi kake samo point ɗinka wallahi daga teburin mai shayi kake samo point ɗin da kake kawowa kan mimbari waɗannan point ɗin naka duka akan teburin mai shayi ma za a iya samun su ba na karatu ba ne Idris Abdulaziz ba karatu ko kusa ko ta nesa ibnu Hajar cikin Fatihul Bari juz'i na goma sha uku shafi na talatin da hudu ya ce wattafaqa ahlus sunnati ala wujubi man ittani ala ahadin min sahabati ya ce ahlus sunna sun yi ijima'in cewa bai halatta a soki ɗaya daga cikin sabon manzan Allah ba Allah ya ƙara musu yadda ya ce bi sababi ma wa ƙa'ala min zalika saboda wai abin da ya faru na wannan yaƙi da ya faru tsakanin su bai halatta a soki ko ɗaya daga cikin su ba ya ce walau urifal muhiqqu minhum ko an san mai gaskiya a cikinsu li'annahum lam yuqatilu fi tilkal hurubi illa an ijtihadin domin ba su yi wannan yaƙi ba sai bisa ga ijtihadi wa kada afa Allah ta'ala anil mukhti fil ijtihad tuni Allah yayi afwa ga wanda yayi ijtihadi yayi kuskure bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan kai ya tabbata ma za a bashi lada daya wa annal musiba yu'jaru ajrain wanda kuma yayi daidai za a bashi lada biyu kaji ibnu hajar daga cikin fatahul bari kaji nawawi kuma daga cikin al-minhaj sharhu sahihi muslim ibn al-hajjaj Malam Idris Abdul Aziz, ina ma karatu na ilimi wanda na tabbata ba za ka samu irin wannan karatu ba duk yanda za ka yi bulayi duk yanda za ka yi bincike ba za ka samu irin wannan ilimi da nake kawo maka ba amma gashi eh in ka saba musu a kai ka fita sun fitar da kai su ne kawai da sunna su suke fita tala bai ta waye ba wa wali mai bi dalil zubair bai yi ba aisha mata manzo ba ta yi ba suka ma dauki makami a da talha da azubair ibn al-awwam da aisha Allah ya kara musu yadda ba su fito da niyyar yin yaƙi ba ba su fito da niyyar su yaƙi ali ibn abi talib ba sun zo dai suna cewa su ne u usman domin Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan shi kuma muawiya da talha ibn zubair da makamantansu da Aisha suka ce nahnu auliyau Usman ko in ce Muawiya yace ana waliyu ni ne waliyun Usman ibn Affan domin Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan da haka ni ina da sultan nazo ina neman azartar da hukunci kan waɗanda suka kashe Usman fitinar kawai an yi ta ne akan katalati Usman kashe Usman ibn Affan da aka yi da waɗanda suka yi kisan akan wannan ne kawai fitinar ta faru ba su fito kuma da niyyar yaƙi ko zub da jini ba wani abu ne wani wani makirci ne khawarijawa suka shirya da daddare suka farma waɗannan suna bacci waɗannan ma aka far musu sai suka ɗauka su ɗalha ne su Ali ibn Abi Talib suna kwance aka far musu da yaƙi su ɗalha su ma suna kwance suka ji an far musu da yaƙi kowa sai ya ɗauka ɗan uwansa ne amma babu wanda ya ɗau makami ya ɗaga zai sari ɗan uwansa yana sane wani ma kirci ne aka kulla malam Idris Abdulaziz da Allah a koma a danga karatu malam Idris Abdulaziz in kuma karatun ba zai yiwu ba dan Allah a yi haƙuri a nemi wata sana'ar ko a koma wani abin daban eh amma da Allah a daina wannan abu da ake yi wannan laifi ne gagarimi wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'lamun ka zo ka mai da kanka malami kana fatawa kana huɗu ba awa biyu da rabi kana hudu ba akan mimbari ba ka da wani cikakken ilimi na addini ba abin da ka fahimta cikin musulunci ganganci ne wannan kana wa Allah ganganci kana wa Allah ganganci akwai matsala Malam Idris Abdul Aziz a rike a daina wannan abu Malam Idris Abdul Aziz a duk duniya da ke duk duniya an yi ijima'in cewa a fitar da sahabbai daga waɗannan hukunce-hukunce kamar yadda imamun nawawi ya gaya maka duk duniya an yi ijima'in cewa a tsame sahabbai daga abin da waɗannan hadisai suke nunawa na cewa duk wanda ya ɗau makami ya yaƙi shugaba ba kawarije ne duniya gaba ɗaya ta ijima'i cewa a tsame sahabban manzan Allah ba za su shiga ba sallallahu alaihi wasallama to kaji kaji abin da yasa duk duniya ba wanda ya ce wa sahabbai kawarijawa jahilai kawai ma malam jahilai ma malam kuna ta fitar da bayan Allah daga sunna saboda son zuciyar ku to da <laughs> Allah sarki rahmatni bida'i hawan sallat wai jahilai ma malam ai kai ne jahilai ma malam din ai in ana neman jahilai ma malam aka same ka malam Idris Abdul Aziz ai an gama samu ai kai ne jahilai ma malam ku ce ma Aisha ba sunna bane matar manzon Allah ina za mu faɗi wannan bayan mu ne ahalin sunnan da muka yi ijma'in cewa an riga an tsame sahabban manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama daga waɗannan hukunce hukunce da waɗannan hadisai suke nunawa ya za a yi mu mu soki sahabbai ai kai yanzu kai ne kake sukar sahabbai idan ka ajiye sahabbai a matsayin almuqas alaihi ka ɗauki sauran kawarijawa masu ɗaukan makami 'yan boko haram kai kiyasinsa akan sahabban manzan Allah wallahi mala idris abdulaziz kai ka raina sahabban manzan Allah kai ne baka san darajar sahabban manzan Allah ba a ce za ka ɗauki su muhammad yusuf su shekau 'yan boko haram su za ka yi kiyasinsa akan sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda cewa wai tun da dai sabon manzon Allah sun ɗau makami sun yaƙi shugabanni ba ce musu khawarijawa ba don haka yan boko haram yanzu su ma da suka ɗau makami suka yaƙi shugaba ba khawarijawa ba ne a wurin ka ka gane kwa Idris Abdulaziz ka san me kake yi kai ana hauka a garin nan Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da za a samu waraka Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da arewacin Najeriya zai samu waraka daga waɗannan 'yan tasha. masa albishir da aljanna ku goya zubairu wanda zubairu ce wanda manzo Allah ya masa albishir ku ce ba ahlus sunna bane ku ku zama ahlus sunna su makani ma suka dauka suka yaki Ali bin Abi Talib ka tambaye To yanzu ni abin da yake ban mamaki Idris Abdul Aziz idan dan Boko Haram ya kafa maka hujja da wannan ya ce maka shi tataccen ahlus sunna ne domin ga sahabbai ma makami ma suka dauka suka yaki shugaba suna nan ba a ce musu khawarijawa ba dan boko haram ya ce shi ma ahalus sunna ne ko ya dau makami ya yaki gwamnati dan Allah Idris Abdul Aziz mecece amsarka muna maka tambaya kai ma muna jiran amsarka muna maka wannan tambaya muna jiran amsarka dan Allah ka ba mu amsa me amsarka za mu haɗu a kashi na uku insha Allah a yan uwa musulmi mun tsaya kan minti na bakwai da sakan takwas za ku ji mu za mu ci gaba akan za mu karasa sautin nasa duka insha Allah yanzu zamu iya ɗaga waya ɗaya biyu ko uku a mu ji abin da tsokacin da 'yan uwa za su yi sai mu rufe sai mu haɗa a kashi na uku insha Allah ubangiji ta Allah ya datar da mu ga lambar waya nan 09061381643 ubangiji ta Allah ya datar da mu Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa Alhamdulillah, da wa muke magana? To, Malam ya ƙoƙari, menene tsokacinku akan wannan? Kaɗan matsar da wayarka da Allah, kaɗan matsar da wayarka. Abinda nake cewa ana gabata akwai maganganu da muka fara wancan karatu da kai eh wanda a cikin bayananka ka ce kayi ba kana alfahari ba amma in dai larabci ne to baka ga larabcin da zai zama ka gagara amsa shi ka gagara fassara shi ko wani abin da ya kamata haka irin abin da ka faɗa akan magana arabiya to ina jinka. amma abin da ya ban mamaki a wancan karatun sai gashi kuma in za ka kira sunan al'imamu ahmad sai ka ce imami ahmad kake cewa to ban san a ina wannan mimu ya samu jarra ba kuma bayan kai malam gwani ne a arabiya ka ce kai ba larabcin da zai zo gaban ka baka iya karanta shi ka fassara shi ba amma wurin faɗan sai gashi eh. kana jarra kana yi wa to to malam na ji wannan kana ji na na ji wannan yanzu me na biyu kuma ah, akan wannan kawai za mu yi magana to na gode na gode za ka ji amsa to bismillah ina sauraron ka yawwa to a al-imami ahmad <laughs> wallahi malam ni ka ban dariya ma ka ban dariya sosai to amma shikenan al-imami ahmad da nake cewa ko in ce a misali ce ahlis sunna wannan ba wai larabci ake yi ba ba larabci ba ba larabci ba akwai abin da ake kira wato ɗaukan mufradat kawai daga na larabci a mai da su kama an mai da su wani yaran e za ka ga akwai kalmomi na larabci da dama da suka dawo da hausa ka fahimce ni akwai kalmomi da dama da suka dawo da hausa waɗanda da hausa za ka ga ba a lura da cewa menene irabin ƙarshen su in aka riga aka dawo da su wani yare daban ina fatan ka fahimce ni da haka idan na ce imamu ahmad ya ce kaza ko imami ahmad ya ce kaza wannan ba wai larabci nake yi ba hausa nake yi malam ba larabci nake ba hausa nake yi amma ina so ka samo mun inda ina larabci din na yi wa marfu'i kasra ko na yi wa mansubi eh, abin nan eh, jarra ina ba daga fahimce ni in ka samo sai ka kawo sai in baka amsa yawwa wannan shi ne. to yan uwa musulmi wannan gaskiya bai ma kawo maudu'in da yake da alaka da mu ba bari mu ga waya ɗaya biyu sai mu rufe a haka ubangiji ta ala ya datar da mu To babu dai wata waya da ta shigo ‘yan uwa musulmi ina ga za mu dakata abin da mu wadatu da wannan sai an ji mu a kashi na uku insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu